Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. koriya ta arewa ta kammala gwajin makami mai linzami da ta yi a wannan shekara ta hanyar aika wasu makaman ballistic guda uku a cikin tekun gabashin kasar a yau asabar a cewar sojojin koriya ta kudu koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami da ba a tantance ba in ji hafsoshin sojan koriya ta kudu a yau asabar yayin da suke magana a kan ruwan da aka fi sani da tekun japan jami'an tsaron gabar tekun japan sun ce koriya ta arewa ta harba wani abu da ka iya zama makami mai linzami kiran ballistic tare da sanar da yiwuwar aika wani makami mai linzami na biyu wannan dai shine karo na 37 da koriya ta arewa ta fara kaddamar da makamai a wannan shekara gwaji mafi girma da kasar ta yi a cikin shekara ya zuwa yanzu yawancin waɗannan gwaje-gwajen sun hada da harba makami mai linzami da yawa a jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya ta gana da jami'an kasar china don tattaunawa game da karuwar cutar covid-19 inda ta buƙaci su ba da bayanai na lokaci-lokaci ta yadda sauran ƙasashe za su iya bada tallafi yadda ya kamata haɓakar kamuwa da cutar a china ya haifar da damuwa a duniya da tambayoyi game da rahoton bayananta tare da karancin alkalumar hukuma game da lamarin da mace-mace duk da wasu asibitoci da mutuwari sun cika makil tattaunawar ta zo ne bayan da shugaban hukumar ta who tedros adhanom gibriasus ya buƙaci beijing ta ƙara ƙaimi kan batun ɓarkewar cutar a ƙasar da tafi yawan jama'a a duniya hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce an gudanar da taron ne domin neman ƙarin bayani kan halin da ake ciki da kuma ba ƙwararrun who ƙarin tallafi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa ukraine na ci gaba da jurewa da kuma dakile hare-haren da rasha ke kaiwa ta sama kuma tsaron sararin samaniyar ukraine ya yi ƙarfi fiye da kowane lokaci ya ce a cikin sabuwar shekara tsaron saman ukraine zai ƙara yin ƙarfi har ma da inganci shugaban na ukraine ya ce tsaron sararin samaniyar ukraine zai iya zama mafi ƙarfi a turai zai zama tsaro mai tabbas ba ma ga kasar mu kadai ba har ma da ɗaukacin nahiyar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wata kotu a kasar mali ta yanke hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari a kan sojojin abricos 46 wanda ake tsare da su a bali lamarin da ya haifar da cece kushe diflomasiyya tsakanin kasashen biyu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu leƙa yankin gabashin Sokoto, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da tafka aika-aika. To madalla. A baba nan dai, 'yan bindiga daɗi na ci gaba da ƙara masa ƙaimi wurin uzurawa al'ummar yankin gabashin Sokoto, inda baya ga yin garkuwa da wasu da dama, 'yan bindigar sun kuma kakashe wasu da dama, kana sun hana yankin zaman lafiya. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci ta Najeriya a jihar Sokoton, ɗaya ne daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan yanki. na kuma tambaye shi ko yaya girman wannan matsala take kan ya tsaro gabacin Sokoto da kuma irin yanayi da halin da ake ciki babu shakka dukkan ainihin sassan Sokoto kusurwoyi gabas da yamma kudu da arewa babu inda ka shan waya ka azabtuwa irin ayyukan yan bindiga cikin wannan kasa, wato jihar Sokoto gabascin ta ainihin karamar hukumar mulkin isan sabon birnin yan bindiga su yi musu ba sun killace mu ba mu ikon zuwa ko ina kuma ba mu iya yin komi yanzu halin da ake ciki saboda mi saboda kilomita biyu gehen mu na zanwara idan za ka je shinkafa ba ka iya hitowa cikin daji suna nan sun sasanke kusan wurin kame mutane guda biyar gare su kayan a kai shinkafi idan ka yi wajajen sabon birni da ka wuce cikin garin isa wani wuri inda aka ce ma gidan gona babu shakka da nan zuwa sabon birni kusan sanke wurare inda suka ɗauka mutane guda shida a gare su sabon birni kahin ka zo gwanan yau akwai guda goma sha uku duk nan suna kame mutane waɗannan wurare kuma suna garkuwa da mutane a halin yanzu 'yan bindiga na gabacin sokoto sun kulle karamar hukumar mulkin sabon birni sun kulle karamar hukumar mulkin isa domin sun hana zuwa kasuwanci sun hana zuwa gona sun hana sifiri na yau da kullun sun hana zumunta dukkan al'amari wanda ya shahi na bil adama gabacin sokoto ya su kukuce ya taɓarɓare ya lalace tamkar babu gwamnati kuma al'umma ana ta kashe ta dare da rana satin da ya wuce kuwa yanzu akalla isa sabon birnin gorenyo an kashe mutum ya yi arba'in da wani abu zuwa hamsin kaga inda don al'umma ta kasance haka to babu shakka babu wani al'amari wanda a daidai da ita wace a samu mata ta zaman lahiya wannan shine abin da muke korafi a kai. Aika aikar 'yan bindigar a gabashin Sokoto wanda ke ci gaba da ƙara tsananta a baya bayan nan. To ko yanzu a wani hali ake ciki? wato abin da ake ciki mala hassan babu wani ainihin al'amari wanda ake ciki daga hukumomi wanda muke ganin cewa wannan ainihin yanayi za shi kawo ƙarshe ga al'ummomin gabacin sokoto domin su kansu 'yan bindiga suna nan suna ta ƙara miƙa ƙahuwansu dukkan ɗan bindiga da aka koro daga dajin birnin gwari wajen ainihin dogo gyaɗe da kudancin kaduna ɓalayere da kudancin Kaduna dukkan ainihin waɗanda aka koro daga dajin birnin Gwari babu shakka sun tare da zukan Sokoto. Sannan zukan Sokoto kuma mahi yawa inda 'yan bindiga suka shine gabacin Sokoto. In fact sun ma mai da ainihin gabacin Sokoto wani wuri inda suke kira Kacira. Wato duk ɗan bindiga da aka kurbatso daga kudancin Kaduna wajen ɓalayere da ɗan bindiga da aka kurbatso daga yankin Kwantagora wajen dogo gyaɗa babu shakka suna tarewa gabacin Sokoto ne. Akwai irin su ainihin eh, eh, ɗan kwaro suna nan gabacin sokoto akwai irin su buzu akwai irin su dan bakwalo ga shi kan shi mai gidan nasu turji wanda a can ainihin eh, eh, eh, wajen kware can abin nan mazamni ne kaga a dukkan su babu wani shiri na yin hada da su dukkansu kuma babu wani hiri na cewa ainihin za a kawar da su cikin wannan yanki to kaga inda duk ya zan ba a faɗa da yan bindiga ba a faɗa da yan ta'adda to za su ci gaba da girma ne da ƙara miƙe su da cin zarafin al'ummomi shine abin da muke huskanta yanzu cikin wannan yanki da gabacin zakwato. na kuma tambayi bashiru altine yaya matsayin ayyukan jin yake ganin cewar aika aikar 'yan ta'addan ya raba ɗimbin talakawa daga muhallinsu. Ayyukan jinƙai Malam Hassan mu musamman aikin jinƙai na kowane irin mataki na gwamnati ba. Gwamnatin tarayya ta hintar da mu domin in akwai wanda ya kamata ya fara damuwa da abin da muke ciki gwamnatin tarayya. Ba a kawo muku ɗauki na jami'an tsaro ba domin su kare ku kuka diban ɗauki daga gwamnatin tarayya wanda an na wani jinƙai na tallafi zuwa gare ku. Babu shakka duk wanda an wannan yanki na gabacin Sokoto musamman ya yanke jinƙai da gwamnatin tarayya domin kulle bidiyoyin muna hwaɗi muna rubutawa muna aikawa da duk kowace irin kafa wadda ta kamata mu aika domin a sa abun da muke ciki kuma duniyar ta sa abun da muke ciki amma an kawo muna da kai kowa ya juya muna ya ba mu baya gabacin sokoto ana kashe mu da kasan sabro ana garkuwa da mutane ana wa mata yaɗe ana toya garuruwa wannan shine abin da muke kwama da shi gamshi sokoto muna azabtuwa kwarai da gaske daga waɗannan ayyuka na yan bindiga wanda duk a gabacin sokoto an haga nayi ya shigo cikin garin sokoto ya baro wanda yanki to ya zama ma abin kallo Abun barka aka yi mashi domin idan ba wanda ya tawakkali ba mai iya zuwa ko ina na gaya ma yan bindiga sun kulle yankin sun kulle ƙasar babu shiga babu hita duk wanda ya hito akwai yiwuwar bai komawa duk wanda ya koma akwai yiwuwar bai koma hitowa shine yanayin da muke ciki bashir altine guyawa ya ce 'yan bindiga daɗin nan fa sun zamto tamkar gwamnati a wannan yanki domin yadda suka dama haka ake sha kira ga jami'an tsaro duk abin da gwamnati za ta yi ko jami'an tsaro ai sun san shi ba yiwuwa kun yi alkawali na kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu da illinsu da mutuncinsu ku bar jama'a ainihin kusan mutane masu yawa na yanki wani sashe na ainihin jiha karkashin yan bindiga yan bindiga suke da iko yan bindiga suke na sarauta yan bindiga suka aza haraji yan bindiga su ne ka ainihin aka yi aiki gonakin jama'a kuma yan bindiga sun mamaye kowane irin da al'amari wanda ya shahi na hukuma nan gaba ba muna sa ran ba za su bari mu bi hanyoyi ba ma sai mun biya kuɗaɗe domin harajin da suka azawa ya kusa kaiwa ga hakan domin dukkan arzikin jama'a da abin da jama'a sun ka mallaka sun anshe kaga idan aka anshe komi na mutum to babu shakka haraji zai biyo baya gare shi iri-iri wanda na walakanci muna sa ran da gabacin sokoto nan gaba idan za mu shigo a sokoto sai mun biya yan bindiga haraji kaga magana ainihin gwamnatin tarayya wani tallafi ko gwamnatin jiha wani tallafi wannan bai taso ba balle ƙananan hukumomi waɗanda ko magana su ba a yi babu komi cikin ƙaramar hukuma ƙananan hukumomi na yankin Sokoto babu komi cikin su sun zama honko sun zama wurin da jakkai ke taruwa makarantun da gabacin Sokoto sun zama ainihin kango babu wani wuri inda ake gudanar da karatu in ba ainihin jihohi eh, ƙananan hukumomi ba biranen ƙananan hukumomi ba waɗannan abubuwa su ne muke huskanta gabacin sokoto kuma wani duk wanda ya bayani wanda ba irin haka ba ba gaskiya ne ba domin gabacin da sokoto duk wanda a ciki ya san abin da ke tahiya kuma abin da an ka waɗi gaskiya da daga ƙarshe ko me a kiranka ga gwamnatin tarayya muna kira gwamnatin tarayya idan dai ainihin isa da sabon birni da gwarayyo da raba da wurno da gada da illela idan dai cikin najeriya suke idan dai an tabbatar suna cikin ƙananan hukumomi ɗari bakwai da saba'in da hudu waɗanda a cikin wannan ƙasa to babu shakka gwamnatin tarayya ta san da sanin ba ta da iko waɗanga yankuna kuma ba abin da za ta manuhohi domin ta cimma waɗannan yanki wace ta samar da wannan tsaro kuma hanya guda ce kawai ake za a bi domin a samar da wannan tsaro shine a a kawo jami'an tsaro da ingantattun makamai a shiga cikin daji a yi hada da waɗannan 'yan bindiga domin a yi ta ƙare. Mu da muka hito da wannan yanki mun san lungu da sako da duk inda mazaunin 'yan bindiga suke. Babu shakka gabace isa akwai sansani na 'yan bindiga bayan wancan wuri na Bello Turji wanda a fakai. Wannan ainihin bayan sabon birni akwai sansani na 'yan bindiga bayan wanga sansani wanda annan dajin gundumi wanda yake Ali Dan Ogashi na gudanar da shi ne hakawo samame raɓa goren yawon kuma kowa ya watsar da wanga sansani ana zuwa a biya kuɗin wansa dajin gundumi ya zama daji an da mashaya iskar su kaga inda duk al'umma yan bindiga sun kai mata raga to babu wanda za a yi wannan wuri mutane su zama masu yanci azabtuwa muka yi kowane iri a hito a saka makamai a saka jami'an tsaro a zo a yi hada da yan bindiga ta kare idan ba haka ba to gwamnati tabbatar da cewa gabacin sokoto gaba ɗai babu shi ba ya cikin ikonta kuma ba ta iya aikata komi cikin gabacin sokoto Wace ta samar da wannan tsaro ita gwamnati ta jiha ba wai magana ainihin ta kawo ma mutane dauki aka yi ba ko jaje duk ko wani irin kahohi na gwamnati ba ka jin ma ana hudu abin da ka waro a gabacin zakwato dukkan mutane da aka shewa ba ka jin ga labaru ana hudu cewa gabacin zakwato an yi kaza to kaga inda duk gwamnati wanda a kusa ga jama'a tabba mutane baya kaga ai jama'a ba su makoman su ba wannan shine halin da muke ciki matsawon ba a yi hada da wannan yan bindiga ba mu babu da makoma ko ba mu santa ba suna cin zarafin jama'a suna kashe al'ummomi sun hana kasuwanci sun kulle isa da sabon birnin ba shiga ba ita Profesa Muhammad Tukur Baba ɗan mutum biyu da ke zama wani ƙwararre a Najeriya. Ya yi tsokaci akan wannan bala'in da 'yan bindiga ke ci gaba da jefa talakawa a wannan yanki a ciki. to na daidai dai abin takaici ne na kwaran gaske abin bakin ciki ne sosai da sosai don kuwa wannan abin yana shafan mutane ne da ba su ji ba ba su sani ba a gashi kuma mutane ne da suke fama da kuncin rayuwa shi a ɗauke rayuka a mai da mata masu takaba yara a mai da su eh, marayu wannan abin abin abin takaici ne sosai da sosai abin kuma bakin ciki ne ga duk wanda yake ba da muhimmanci ga rayuwa rayuwar dan adam a halin yanzu ko menene mafita profesa kamata yi wannan abin abin da jami'an tsaro ya kamata su yi ne su tabbatar sun yi hubasa wajen dakile wannan abin wannan abin fa a kullum ne muna faɗa cewa mu ba mu yarda cewa ya gagari jami'an tsaron mu ba abu ne da inda kuduri in kuma da niyya in kuma da son a yi mu muna jin za a iya yi a kai jami'an tsaro sojoji gashi muna da na sama muna da na ƙasa da suna iya su mamayi wannan wuraren gabacin sokoto da yammacin zama zamfara suna iya mamaye wannan wuraren murkan muna ji a cikin mako guda kuma su kori 'yan ta'addan nan su kuma dakile hanyoyi da suke shigowa ta wannan wurin ko daga wani kasa suke zuwa ana iya ana iya yarjejeniya da ƙasar da suke fitowa su san yadda suka taimake mu muka dakile wannan abin don mu ma muna rayuwar mu zaman mu lafiya yana taimakon su kokarin da muka yi domin jin ta bakin ma'aikatar jin kai ta najeriya dangane da irin taimako da ya kamata a ce sun bai waɗannan mutane a wannan yanki ya ci tura. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron gidan rediyon muryar Amurka barkan mu da warhaka. mu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari. shirin da a cikin shi ne kukan jin labarin garuruwa masu tasowa domin jin eh, irin ci gaban da suka samu da kuma matsalolin da suke fuskanta da ma hanyoyin bi domin magance su a nan eh, ina wani gari da ake ce maraɗi da bai da nisa sosai da birnin maraɗi daga jin raɗi in ka ce maraɗi za ka tuno da cewa yana kama da sunan garin to amma ba mu sanya aka yi garin yake da suna irin wannan ba sai ka gabatar da kanka ga masu sauraron gidan rediyo murya Amurka. Uh, bismillahir rahmanir rahim eh, ni ne falalu usman mai garin radi malam falalu barka gashi mun iske ku a wannan gari na radi yaya harakokin gari suke tafiya to harakokin gari alhamdulillah bismillah tunda komi namu na tafiya daidai mun yi noma mun samu cimaka alhamdulillah kafin mu kai ga maganar noma menene tarihin garin raɗi a takaice cikin 'yan mintuna to madalla lalle dai garin raɗi mu mutane ne bare-bari muka taso daga wajen borno muka zo nan ƙasar maraɗi tun lokacin da ake wannan kame na abubuwa to allah ya sa muka zamna na bayu hmm. to allah ya sa muka zamna hannanniya muka samu wannan sarauta damun kun iske garin ne koko da kuka zo ne aka kafa garin matsali ah, da muka zo ne aka kafa garin tunda tun lokacin nan ai duk ana zamana ne ana kaman bayu ana komi to duk lokacin nan ne muka samu aka kafa garin tare da turawa da kowa za a yi ta wannan gari ya kai shekara nawa to mu dai wannan gari kawai yadda ka ce kaji suna hito daga maradi to haka nan ne tun ƙasa muke tare da maradi tun can ƙasa kuma muka taso hayo jiya muka komo nan tare da maradi kenan lokacin da kaga maradi ta yi haka nan ne kusan wannan gari yana biyan maradi yana biyan maradi tun da su uwayen namu suna tare da su dan kulodo ko ba gaskiya to kawai lokacin nan ma sarauta tun da su bare bari ne sun same ta ne ta hanya su dan kulodo eh su suka ba su ita tun da tare da turawa suke da su dan kulodo eh su tsohinmu suna nan tunda su bare-bari ne sun hito daga borno suka zo suka zamna tare da mutane wannan gari na ko wani gari yake bi a yankin maradi mu garinmu yankin da yake bi yana bin madarin fa kuma mu sahoci na'am eh wannan gari na ku mutanen da ke ciki misali betin bare-bari yanzu akwai hausawa ko hilani ko buzaye eh akwai kala-kala da yawa kabilu da yawa ke da kwai hmm. tunda akwai goburawa akwai kacinawa akwai buzaye akwai hillani akwai duka yanzu da duniya ta kai kai hazabar ma duka muna da duka mun kame <laughs> yanzu eh. misali mutane za su kai dubu nawa a wannan yanki na ko dari nawa lalle gari na alhamdulillah tabarakallah yanzu ni samu dai a takaice garin nan na samu wajen kan dubu ko goma sha biyu ko goma sha uku mutane mutane dukkanin su waɗannan mutane suwa da suwa ne ne suke rayuwa a ciki ɗan kasuwa ne rinjawa ne eh, ma'aikatan gwamnati ne muna so kama mu ƙarin bayani da suwa da suwa ke akwai a ɓangaren ci gaba lalle ci gaba ya kawo cikin gari na peace akwai ma'aikata sosai mm. akwai ma'aikatan gwamnatin akwai 'yan kasuwa akwai ma'aikata masu zaman hannu masu zaman kansu akwai manoma akwai makiyaya kinan duka <laughs> duka kasuwa dai mun girma tubarkalla ina maganar karatun boko da na islamiyya a wannan yanki naku gaskiya boko tana ci gaba kuma islamiyya tana ci gaba tunda a matakaice yanzu boko a gari lakwalkin da ke gare ni ya kai ina da ecole da biblik da karce mm. wajen kishi biyu bai cin madarasa ga ecole eh, jardin mm. kenan kaga gari ya girma mm. kuma duk cikin kowace ecole sai an samu direktar biyu kenan alhamdulillah ina bangaren addinai akwai kirista duka ba abun da babu hmm. to amma kuma ana zama na lahiya ana zama na lahiya ba mu da matsala tsakanin ku akwai fahimtar juna akwai fahimtar juna a hana wani abin da yake so ba mu da don mai yin abin shi yana iya yi taro da kuma da malamai duka kana hada duka muna kiran su mu zo su ma fasto suna kiran mu in za su sallolin su su kira mu su yi invitan mu je mu yi tare da su hmm. mu ma in muna sabgogin mu su zo su yi invitan mu su ba mu in wani taimako muke so su zo su taimaka mu su ce ga taimako in kake sabga suna iya su zo su taimaka ma su ce kawai yanda mu muke yi haka suke mu gina hmm. mu ba mu da matsala tun da dangin mu ne hmm. duka mu da uwan nan kirista namu da mu da su duk cikan namu guda ba mu da bambanci tun da yan uwanmu ne zamna muke akwai wasu mutane yan asalin raɗi wanda suka zo nan maraɗi da ke kusa ko kuma suka je har babban birnin yamai suka zama wasu ma'aikata ko minista ko wani wanda za ku alfahari da shi a ce ai eh, dan garin raɗi ne a gaskiya alhamdulillah raɗi na zamna da kadir kadir hmm. manyan ma'aikata na garin raɗi da yawa asalin garin yan asalin garin na haihen cikin garin hmm. na yi da su kadir kadir hmm. wanda har sun girma sun yi aiki cikin nijar babban aiki kuma har ma allah ya masu cikawa hmm. yanzu sai ɗiyansu kuma duk cikin raɗi suka yi lakol suka girma har allah ya ɗaukaka su suka zama manyan ma'aikata ko ba gaskiya ba to bangaren in muka da bangaren sarauta ku gashi kai ne mai gari mai gari na nawa ne kai a raɗi sannan ta yaya akwai wani karhin sarauta ta rukon garin eh lalle dai akwai karhi tunda sarautar raɗi karhi gare ta sosai hmm. tunda yadda ka san mara da ake raɗa sarautar mu nan maraɗi koha gidan sarki. A zara akwace ake tattaunawa a zaɓo wani koko a kawai gado ne ake zai tsaye. Sai ka gada daga inda aka ce eh, gado aya tashi a hezura a tunda sai gadon ku. Hmm. Kenan sai wanda ya gada ake samu aje a zo nan maraɗi Hmm. wajen sarki hmm. a nada tun lokacin da ake yi tun da yanzu kun san yanzu sarauta ta koma ta zaɓe hmm. ta vote ce yanzu amma can lokacin da ake yi in dai za a yi za mu tahiya can kawo wajen sarki sarki ke naɗa ka shi ke naɗa kai ce kai ne mai gari kaza sarkin maraɗi ba gari na nawa ne yanzu a wannan gari na raɗi to ni yanzu ina gani ni ne marigari na hudu tun tasowa da kawo garin. yanzu shekarun ka nawa kana shugabanta wannan yanki yanzu shekara ta 22 ina iko cikin garin raji hmm. to me ka fahimta cikin eh, ci gaban garin daga lokacin da ka fara mulkin garin zuwa yanzu eh, to abinda na fahimta na samu ci gaba cikin cikin gari hmm. tun da layi. mun samu shato muna da shato na ruwa wanda ke raba mu famfuna yanzu kuna da ruwa garin muna da muna da ruwa wanda muke sha shato gare mu kuma laheyu ina magana wutar lantarki wutar lantarki ma muna da yanzu ma gashi nan kana gani kofa gida yan Nijilek sun zo suna ansa kuɗin faktir magana tsaro magana tsaro alhamdulillah tunda daidai nan kusan kamfani muke mm. kuma baitin kamfani haka muna shirya eh wanga tsaro na 'yan banga hmm, na gargajiya a cikin lokaci eh, muna ɗaukar samari matasa namu na cikin gari muna musu kaya sai mu sa su su zanki gewaya a cikin gari in dare yayi hmm. kenan nan wajen nan ma muna samun haɗin kan yara muna samu duk muna samu ina maganar wani sana'o'i wace irin sana'a aka san raɗi da ita raɗi ho yanzu akwai sana'a da tun da kasuwa ta yanzu kun ga akwai akwai kasuwa ta kiwo ma nan ma kaga mutane suna turka suna saida mm. akwai kasuwa irin wanga ta saye da saida su haci su menene su gushiya su menene kun ga duk manoma tun da mu manoma ne sosai da ni aka yi sanin wannan gari abin da aka sai hishi da sanin mu an san mu da noma da kasuwa da kiwo wani irin kirari ke ga wannan gari oh. <laughs> raɗi aka ce ko da mi ka tahi duk abin ka sai ka dawo <laughs> ah, ko mi ka tahi ka bar raɗi muna nan sai ka tarda mu sai ka dawo mene ne kuke ganin yadda suke sa mutanen suke dawowa eh to dan gida ce mai daɗi gari ne mai daɗi ka ci ka sha in ka gangara hodama ka je kawo kawo wanka ka ci abinci a kullum ni cikin cikin garinmu tun da muna da gandari ba mu rasa abinci tun daga ɗiyan mu dabbobin noman rani noman rani lahiya lau tun da muna da mayan 'yan kasuwa eh, muna da eh, mayan 'yan kasuwa don haka ake cewa raɗi garin dan abdu Hmm, shi dan eh. abdun wane ne <laughs> shi abdun dan abdun wani tabbashin ubanmu ne hmm. ko tare yake da ubanmu shi ma kanan ubanmu ne hmm. eh magajin ubanmu ne eh to ina maganar ah, matasa ana eh, yaƙi da auren doli ko na auren wurwan nan kuna ɗaukan mataki gaskiya a kullum muna ɗaukan matakai bisa kan maki don wannan armar na doli da wannan kashe-kashen na kuɗi da ake yi wajen armi na bido'o'in nan eh duk wannan muna muna muna magancewa tun da a kowane lokaci muna kira mu zo mu tantamna tare da samari har da matan ma mm. muna wani lokaci muna kayyada kuɗin da ta kamata a kawo sadaki da abin da ta kamata a yi lokacin armi muna ƙayyadewa mu ce ga abin da muka yi shawara mu ce to ga abin da ta kamata a ƙayyade za a kawowa bangaren ma'aikatu masu eh. hannu da shuni irin su furoshi za a iya cewa suna ba da gudunmuwa suna wasu aikata-aikata a raɗi eh kwarai ko gaskiya alhamdulillah tunda muna da furoje-furoje suna shigo mu gaskiya peace be life kuma sun tunda suna ba da abun nan eh tunda me yasa saboda muna kusan maradi to su kuma proje wanda kake inda kana kusan gari to kaga dole ne kana kusan babban birni dole ne ka samu proje shigo ka to yanzu eh, menene za ku ce bangaren harkar siyasa za a ce akwai wasu jigogi a garin radi gaskiya muna da jigogi sosai eh. tunda da lokacin nan mutanen namu ba su gane siyasa ba sai suka bar mu eh, sai suka bar mu muna ta yi tare da 'yan kasuwa eh. tun wanda ba dan kasuwa ne shi ma ba ilimin gare ba kuma sai ya zo mu ta yi da shi haka muke daddama hmm. to amma yanzu gaskiya ma'aikatan mu masu ilimin mu sun gane sun shigo ga siyasa kuma muna gani kuma za ta yi mu kyau kuma eh, a gaskiya alhamdulillah tunda muna samun mutanen mun fara gani ko ba mu gani ba dai muna gani za mu gani eh. har yanzu tambayar da nake so ne matsalar wannan gari wadda za ka gaya ma duniya ko hukuma domin su kawo agashi ko kuma a garin raɗi lahiya lau yake bai da matsalar komi a ah, ina da matsala gaskiya saboda menene matsala ta ina da ƙoramu Mm. daga can saman nan in kaga an sako ruwa to ruwan nan da suke hitowa tun daga bakin kwalta su ne suke zuwa su gangara su zo su bi man ta cikin gari su yi menene to gaskiya ina da matsala ta koramu koramu ta matso mana gari sosai kuma kullum yi nike yi nike bariki ta dan taimaka sai dai a ce gobe gobe kuma gani har da wasu tafka ana da wani tafki guda wajen ko biyu ko uku kuna bukata muna bukata ta kamata in sun samu ne a ce bangaren likita a takaice mata na zuwa awu akai akai ana haihuwa likita gaskiya nan ma bangaren likita nan ma ina so in magana saboda ni kas de sante gare ni hmm. eh, dan ɗakin nan na shan magani ni kuma gari na kuna ji abin da na gaya muku wajen dubu nawa ke gare ni hmm. Kinan ta kamata ni ina so in sun samu ne a ce an mani babban likita hmm. lokacin da aka ɗiba ma wannan shiri ya kawo jikin shi da fatan kun nishaɗantu kuma kun gamsu da wannan hira da ta haɗa mu da Alhaji Falalu Usman na ah, mai garin garin Raɗi da ke kusa da Maraɗi a jamhuriyar Nijar da fatan shirin ya ƙatar da ku a cikin wannan shiri na da ɗan gari amadin sauran abokan aiki sunana Mansur Sani nake cewa mu kasance lafiya. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma sittin. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya.